kirga su abu hanifa ɗaya ko maliku bin anas biyu ko muhammad bin idris shafi'i uku ko ahmad bin hanbal hudu ko to barin takaita anan su ne mazhabobi na addinin musulunci wanda suka fi fice a duniyar musulmi a yau kuma galibin kasashen duniya sun ɗamfaru akan ɗayan waɗannan mazhabobi guda hudu shin me yasa za a yaƙi mazhaba saboda su waɗannan malamai ba su karantar da gaskiya ba kenan idan mun yadda waɗannan malamai guda hudu da na kirga ba su karantar da gaskiya ba to shikenan addinin musulunci babu ta yaya wani zai ce su ne annabi ba su ne annabi ba amma kai ka ga annabi kai ka ji da kunnenka daga annabi ta ina ka samu labarin annabi to don haka in ba su da gaskiya duk labarin sai mu ajiye sai mu ajiye labaransu duk wanda suka bada in mun ce za mu ajiye hadisai saboda tun da bamu yarda suna da gaskiya ba za mu yaki abin da suka ɗora mutane a kai na fahimtar su to shikenan sai mu binciko abin da yake cikin Buhari da Muslim da Nisa'i da Nasa'i da Tirmidhi Abu Dawud Ibn Majah da sauran sunan gaba daya no hadisin da ya zo ta hanyar waɗannan malaman mazhaba sai mu cire su idan muka cire su to ba buhari kuma in muka cire su ba muslim in muka cire su ba abu dawud in muka cire su ba tirmidhi in muka cire su ba nasa'i in muka cire su ba ibnu maja me yasa na faɗi haka bari yi misali da imam malik wanda akan mazhaban sa muke shaidar da ya samu daga babban malamin musulunci na duniya shekul islam ibn Taymiya, a cikin littafinsa majmu'u fatawa majmu'ul fatawa na ibn taimiyya an masa tambaya akan mazhaban malikiya da shi kansa imam malik ya ba da amsa akan wannan tambaya sama da shafi saba'in daga ciki yana cewa ku je ku duba idan imamul buhari zai kawo hadisi a babi a cikin sahihul buhari ya ce idan zai kawo hadisi goma misali a ce babu minaddini alfirari min alfitan kun ga akwai wannan babi a buhari ko to idan akwai hadisai biyar ko bakwai da imam buhari yadda zai kawo su a wannan babin duka daga annabi to idan akwai wanda ruwayar ta zo ta hanyar imam maliku ne to buhari ba ya sa hadisin wani akan na maliku na malikun shine number one ya ce je ibnu tamiya ce saboda sanin darajar maliku saboda yadda da ilimin maliku saboda sanin hadisi da fikihun maliku alhali fa imam buhari bai ga maliko bai zamani da imam maliko ba shi almajirin almajirin maliko ne da imam ibn taimiyya ya faɗi wannan sai na shiga bincike duk hadisin da ya ittisali zuwa ga annabi a cikin sahihul buhari in dai akwai ruwayar da ta zo ta imam maliku a kowane babi sai dai wanda ya tsaya kan sahabi to sai a ɗauki wanda ya zo daga annabi a sa a sama kafin a zo na sahabin koda daga maliku ne amma in dai daga annabi kuma hadisin ya bi ta kan imamu maliku to buhari bai taba tsoron hadisin wani a cikin sahihul buhari akan na maliku ba a dukkan babinsa to idan yanzu muka ce maliku mai yaki abin da ya karantar mun yaki buhari kenan to jama'a idan aka yaki buhari aka zubar da shi sai ku gaya mun kuma silsila dinmu ga manzon Allah sai ku gaya mun kuma silsila dinmu in aka yaki musulun aka zubar da shi sai ku gaya mun silsila dinmu ga annabi Sai na za mu iya ganewa to za mu koma shi a kenan za mu koma tasila kenan sannan kuma daga ƙarshe yan uwa musulmi imamu malikun nan fa sai da manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya yi hadisi wanda ya ishara zuwa ga maliku kun gare ba lokaci guda su kai amma ibn uyayna hadisi ne mai kyawo wanda imamu abu isa talmizi ya rawaito a cikin sunan dinsa annabi ya ce yushakul umam an yadribu akabid al-ibil yatlubuna al-ilma wala yajiduna ahadan a wata ruwaya wala yajiduna aliman a'lamu min alimil madina Allah da kansa ya ce lokaci na nan tafi mutane za su ɗora wa rakumi sirdi kun san aka ɗora wa rakumi sirdi a wancan lokaci za a tafi za a yi tafiya kenan a fantsama duniya ko to ba kasuwa za su je ba ba yaki za su je ba za su je neman ilimi in ji annabi ya ce lokacin na tafi ba lokaci na zai faru ba ya ce yanzu ka ɗora rakumi tsirgi, za su gama zagaye duniya suna neman ilimi amma ba za su samu malami kamar wani malami da Allah zai fito da shi a Madina ba a wannan lokaci Ibn Uyayna ya ce wannan hadisi yana annabi yana ishara ne ga bayanan maliku bin Anas sannan kuma in ka duba tadribur rawi fi sharhi taqribin nawawi na imam suyuti wanda littafi ne na ilimin hadisi da yazo yana maganan isnadin hadisi mafi inganci a duniya duk duniya ittifakin malaman hadisi babu isnadin hadisin da ya kai shi karfi da inganci shine isnadin da ya zo daga haddasana yahaya an nafi'in a haddasana yahaya an malikin an nafi'in an ibnu umar shine mafi ingancin hadisi a duniya isnadin da yafi kowane isnadin hadisi inganci ba mazhaban malikiya ta faɗi wannan ba ba mazhaban shafi'iya ta faɗi wannan ba ba mazhaban hanafiya ta faɗi wannan ba ba mazhaban hanbaliya ta faɗi wannan ba malaman ilimi ne suka yadda da wannan ka duba tadribul rawi shi sai takribin nawawi shi yasa suka ce akwai isnadin da ake kira silsilatul zahab ko kuma as-silsila az-zahabiyya wato tsarkar zinare wannan silsila da ake kira silsilatu zahab idan ka duba a cikin tadaribul rawi wanda shine mafi girman littafin ilimin hadisi a duniya sai yake cewa shine hadisin da aka samu wato an ahmad bin hanbal an muhammad bin idris shafi'i an malik bin anasin an nafi'in an ibnu umar an nabi sallallahu alaihi wasallam to in kana neman tsarkar zinari a cikin tsarka wanda ya fi wannan daraja to sai suka kwatanta jira aka shine suka ce ne wannan isnadi to wannan malikun ne wannan imamu shafi'in ne wannan abu hanifan ne wannan ahmad bin hanbal din ne wanda suka yi hidima wa addini suka yi hidima wa hadisan manzon Allah lokaci ya zo za mu zo da mutumin da ko jumlatul mafida bai iya ba jumlatul mafida a larabci bai iya ba wai ya zo ya ce zai hau kan mutane ya ce wai su ne za a yaki abin da suka ɗora mutane a kai to idan ka yaki waɗannan mazhabobin sai ka ɗora mu kuma akan mazhabanka to kai mazhabanka ko za a bi ta domin daga cikin mazhabanka ne a yadda rawani ba sunna ba alhali kuma annabi ya yi me ya ɗaura rawani to shi ma'anar sunna shine abin da ya tabbata annabi an yi a gabansa bai hana ba shi ake kira tikrar ko takririhi abin da annabi ya tabbatar kai sahabin annabi ne sai kai wani abu annabi yana gani bai hana ka ba malamai suka ce ya zama ya zama sunna ko kuma abin da annabi ya faɗa da baki malamai suka ce ya zama mai ko kuma abin da annabi ya aikata hatta tafiyarsa in za ka iya koyar tafiyan annabi kayi sunna ko kuma abin da annabi ya aikata shi ma ya zama me ya zama sunna to sai annabi ya daura rawani amma tun da ku ba ku son rawani duk kun yadda annabi ya daura rawani to da aka ce fi ilihi kenan kuka ce ban da rawani dan ba ku san rawani amma ba wanda zai maka musu a duniya cewa akwai hadisi annabi ya daura rawani akwai abin da za a ce maka ya ce maka dama al'adar larabawa ne sai ya ce muku akan al'ada ya daura sai ya ce muku akan al'ada ya daura hadisin da ke magana akan rawani a cikin buhari wato buhari ya bar magana addini ya kama al'adar larabawa kenan hadisin da ke magana rawani a cikin musulun yanzu musulun ya bar magana addini kenan da sunna ya zo yana gaya mana al'adar larabawa idan ka dubi matkal na ibn al-hajj yana magana hadisi ne ingantacce annabi ya ce ku ɗaura rawani domin ɗaura rawani yana ƙara wa musulmi kwarjini bai ce yana ƙara wa laraba kwarjini ba to saboda haka mukabala tana nan in allah ya yarda in allah ya